jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh nan ne mace kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan samuna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula bayan su kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan yunin shekara ta 2022 wanda daidai goma sha shida ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 112 suka gabata rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan yuni shekara ta 1820 sojan kasar masar karkashin sarkin muhammad alfasha suka mamaye wani yanki mai yawa daga arewacin sudan sannan kuma lokaci guda turawan ingila suka fara mamayar kasar ta sudan da kudancin kasar sai dai a shekara ta 1881 mutanen kasar karkashin muhammad mahdi sun fara yakar sojin mamaya a bangarori daban-daban sannan kuma sun sami nasarori masu tarin yawa akan turawan sun kuma dawo da ikon su a yankunan kasar masu yawa musamman ma a shekara ta 1885 amma shekara ta 1898 sojojin mamaya sun ji karfin sojojin mahadi na sudan inda suka kammala mamaye kasar kasashen ingila da masar sun ci gaba da mamaye kasar sudan har zuwa shekara ta 1956 a lokacin da ta sami 'yancin kanta. masu ware kun san cewa shekaru 94 suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yuni shekara ta 1928 aka haifi likita marubuci kuma fitaccen an gugurmaya a yankin latin amurka inesto rafael che guevara an haifi che guevara a kasar argentina amma asalin iyayensa 'yan island ne da kuma spain ya kasance mataimakin tsohon shugaban kasar cuba fidel castro a lokacin da ke jagorantar 'yan gwagwarmaya domin kawo ƙarshen babakiran amurka da 'yan kuranta a kasar cuba kamar da kuma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya masu neman 'yanci daga 'yan mulkin mallaka da babakire na ƙasashen yammacin turai a cikin kasashen latin amurka da kuma wasu kasashen afirka bayan kawar da gwamnatin 'yan amshin shatan amurka a ƙasar cuba tare da kafa gwamnatin juyin juhali ƙarƙashin jagorancin fidel castro che guevara ya rike mukamai daban-daban amma daga bisani ya aje dukkanin mukaman inda ya fifita daukar makami domin shiga gwagwarmaya a wasu kasashe domin taimaka ma waɗanda turawa suke zalunta che guevara ya shiga ƙasar bolivia domin taimakawa manoma waɗanda turawan amurka suke zalunta tare da kwace masu gonaki da kuma bautar da su a cikin ƙasarsu inda a cikin ƙasar ta bolivia ne ma'aikatan hukumar leƙen asirin amurka sai ya sa kashe shi amurka ta riƙe gawarsa tsawon shekaru amma daga bisani kuma ta miƙa gawarsa ga gwamnatin cuba inda aka gudanar da taron jana'izar sa ta musamman bayan kwashe tsawon shekaru da kisan sa da amurka ta yi al'ummar ƙasar cuba dai da sauran al'ummomi da dama a yankin latin amurka da ma al'ummomi da dama a wasu ƙasashen duniya musamman ma masu adawa da zaluncin turawa da mamaya a ƙasashen duniya suna kallon ce gabara a matsayin wani babban gwarzo wanda duniya ba za ta mantawa da shi ba sakamakon irin gugurmar sa da yaƙi da zalunci da babakeren turawa 'yan mulkin mallaka musamman ma a kasashen latin amurka jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran. An ayyana zama makoki na kwanaki uku a Burkina Faso bayan ƙazamin harin da ya sanadin mutuwar fararen hula kusan hamsin. Ƙasar Girka za ta saki jirgin dakon man fetur na ƙasar Iran da take tsare da. shugaba biden na amurka zai yi wani rangadi a yankin gabas ta tsakiya inda zai gana da yarima mai jiran gado na saudiya duk da zargin kisan dan jarida nan jamal khashoggi don zuga cikakkun labaran shugaban mulkin riko na soji a burkina faso laftana kanal paul hari ya ayyana zama makoki na kwanaki uku a kasar daga yau talata biyo bayan kazamin harin da ya sanadin mutuwar fararen hula kusan hamsin a garin setanga na jihar seno da ke yankin sahel harin na daren ranar 11 zuwa 12 ga watan nan a yayin sa mutum kusan hamsin sun mutu a cewar hukumomin kasar sai dai majiyoyi da dama da kasar na cewa adadin fararen hular da aka kashe za su doshi ɗari guda bayanai sun ce 'yan bindigan da ba a tantance ko suwa ne ba sun buɗe wuta ne kan mai uwa da wabi kan jama'a bayan iwa garin ƙawanya harin dai shine mafi muni tun bayan da sojojin kasar suka karbe mulki harin ya kuma tilastawa mutane da dama tserewa daga garin gwamnatin kasar togo ta kafa dokar ta ɓace ta fuskar tsaro domin dakile hare-hare a yankin arewa mai nisa na kasar a iyaka da burkina faso matakin na zuwa ne bayan da yankin ya fuskanci jerin hare-hare guda biyu a cikin watannin nan bisa wannan ƙudurin akwai yiwuwar karfafa bincike tabkewa kora ko kuma haramta wasu zama a kasar da kuma hana tarurruka a wuraren taruwar jama'a a yankin da ke arewa mai nisa na kasar da yake sanar da hakan a gidan talabijin ɗin ƙasar ministan kula da yankuna na ƙasar ya buƙaci jama'a da su kwantar da hankulansu dokar ta tsawon watanni uku za iya kuma tsawaita ta bisa amincewar majalisar dokokin ƙasar arewacin togo ya fuskanci hari a watan da ya gabata wanda ƙungiyar da ke ikirarin goyon bayan musulunci da musulmai ta ɗauki alhakin kaiwa harin a yayansa sojojin togo takwas su mutu wasu sha uku kuma suka jikata a yankin big bakandi a cewar hukumomin kasar hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta pmo ta sanar a cikin wata sanarwa cewa gwamnatin girka za ta saki jirgin dakon man fetur ɗin na kasar iran da take tsare da sanarwar hukumar ta ce bisa ɗaukar matakin gaggawa na hukumomin iran da kuma tattaunawa da waɗanda batun ya shafa gwamnatin girka ta ba da umarnin sakin jirgin ruwan na iran duk da umarnin da gwamnatin amurka ta bayar na kwace jirgin ruwan da kuma kayan da yake dauke da labarin ya ci gaba da cewa ana nan ana duba hanyoyin mika jirgin ruwan da kayan shi ga mai shi a kwanakin baya ne gwamnatin girka ta kwace jirgin ruwan na iran da ke dauke da ganga dubu bakwai na mai bisa umarnin ma'aikatar shari'a ta amurka kan zargin sa da keta dokokin kasa da kasa. kwanaki kaɗan bayan hakan dakarun kare jin halin musulunci na iran irgc sun kama wasu jirgin ruwan dakon mai na ƙasar girka biyu a gabar tekun farisa bisa zargin su da keta dokoki to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu daga birnin tehran iran ta sake yin allah wadai da ƙudurin da ƙasashen yammacin duniya suka zartas kan shirin nukiliyar tehran a yayin taron kwamitin kolin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e na baya-bayan nan jamhuriyar musulunci ta iran ta ce har kullum tana son cimma yarjejeniya mai kyau da karko tare da kasashen gungun p4 plus 1 ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana hakan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na pakistan bilawal buto zardari da ke ziyara a tehran mr abdullahiyan ya ce sun sanya wani sabon tsarin siyasa da wani sabon shiri a kan teburi ya kara da cewa iran ba za ta taba kaucewa tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar 2015 ba ya kuma ce iran ba za ta kaucewa hanyoyin diplomasiya da tattaunawa don cimma yarjejeniya mai kyau kuma ta yi imanin cewa diplomasiya ita ce hanya mafi kyau ta kai ga matsaya ta ƙarshe babban jami'in diplomasiyar na iran ya da cewa amurka tare da ƙawayenta uku na turai sun gabatar da ƙudurin ne domin kara matsa lamba kan tehran shugaban amurka joe biden zai kai wata ziyara irin ta farko a gabas ta tsakiya a cikin watan yuli wacce za ta kai shi a isra'ila yankunan falastinawa da kuma saudiya kamar yadda wani babban jami'in amurka ya tabbatar da kamfanin dillancin labaran afp fadar shugaban amurka ta white house ta ce yayin ziyarar shugaba biden zai tattauna batutuwan da suka shafi ci gaba tsaro tattalin arziki da dai sauransu a saudiya wata sanarwa da masarautar kasar ta fitar ta ce bisa goron gayyatar sarki salman shugaba biden zai ziyarci kasar a ranakun 15 zuwa 16 ga watan yulin mai zuwa biden zai kuma gana da yarima mai jiran gado na saudiyar muhammad bin salman duk da zargin da ake masa kan kisan dan jaridan nan jamal kashogi. yayin ziyarar shugaba biden zai halarci wani taro ta kafar bidiyo da shugabannin kasashen gungun i2u2 da suka hada da isra'ila indiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa zai kuma halarci wani taro na kwamitin haɗin gwiwa na kasashen larabawa na yankin golf da suka hada da masar iraki da kuma jordan a yayin ziyarar tasa a saudiya cikin watan yuli mai zuwa to jama'a ƙarshen labaran kenan to da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne akan wani sakamako na sauraron ra'ayin jama'a dangane da cirani da samarin afirka suke yi zuwa wajen nahiyar inda mafi yawancinsu waɗanda aka tuttuɓa ɗin kenan suka fifita yin hijira akan zama a cikin wannan nahiya. to ko me dalili wannan shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana adadin samarin nahiyar afirka da suke son yin hijira zuwa wasu kasashen turai domin rayuwa a can yana ƙara ƙaruwa wannan shine da sakamakon wani sauraron ra'ayin samarin da matasa da aka gudanar ya nuna a cikin ƙasashe goma sha biyar matsalolin da suka yi dandazo a nahiyar irin su sauyin yanayi dambaruwar siyasa rikice-rikice duk sun taimaka wajen jefa samari da matasa cikin zulumi akan makomarsu a cikin wannan nahiyar. wannan yanayi ya ƙara kamari daga lokacin da cutar nan ta corona ta bulla kamar yadda sakamakon da aka watsa a ranar litinin da ta gabata ya nuna kaso 32 cikin 100 na mutane 4,500 da aka saurari ra'ayinsu waɗanda kuma duk samari ne da matasa sun bayyana kyakkyawan fatansu a kan cewa afirka za ta gyaru ta ci gaba da bunƙasa su kuwa samarin da shekarunsu suke tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da hudu su ne suka bayyana wannan ra'ayi wannan yana nuni da cewa an samu raguwar masu irin wannan kyakkyawan fata a kan makomar afirka da kaso goma sha ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta shi da irin sauraron ra'ayin da aka yi a shekara ta 2020 sauraron ra'ayin samarin nahiyar da jaridar guardian ta yi ya kuma kunshi rahoto da yake nuni da cewa kaso 60 cikin 100 na mutanen afirka samari ne masu shekaru ƙasa da 25 yayin da ɗaya bisa uku nasu suke da shekaru tsakanin 15 zuwa 34 har ila yau rahoton ya kuma bayyana cewa kusan a cikin dukkanin kasashen nahiyar ta afirka aƙalla biyu bisa uku na samarinta sun yi imani da cewa kasashensu ba su kama hanyar gyaruwa ba kasashen da aka samu kaso 60 cikin 100 da suka bayyana cewa ƙasarsu tana gyaruwa kuma tana ci gaba ita ce rwanda sai kasar ghana da samarinta kaso 56 cikin ɗari suka ce lallai ƙasar tasu tana tafiya akan tafarkin da ya dace an kuma hau kan gwadaban da yake daidai sai dai duk da wannan rashin tabbaci da rashin wato hango na haske a makomar kasashen. amma dangane da rayuwarsu ta ƙashin kansu wasu sun nuna kyakkyawan fata kusan kaso 75 cikin ɗari na waɗanda aka tambaya sun bayyana imaninsu da cewa rayuwarsu ta ƙashin kansu za ta yi kyau a nan gaba a cikin sauraron ra'ayin jama'ar da aka yi na baya sakamakon ya nuna cewa biyu bisa uku na matasan nahiyar ta afirka sun fifita zama cikin nahiyar maimakon su fita daga cikinta sai dai a wannan karan kaso Hamsin da biyu cikin ɗari na samarin nahiyar tamu ta afirka suna da shirin za su fice waje a cikin shekaru uku masu zuwa a cikin ƙasashen najeriya da sudan kuwa adadin masu son ficewa sun kai uku bisa hudu na samarin da aka tuntuɓa to wani daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sa-kai na ƙasar sudan khulud khair ya bayyana cewa kyakkyawan fatan da samarin nahiyar suka nuna a baya ya ci ƙasa ne saboda shugabannin nahiyar da suke tsofaffi ne waɗanda shekarunsu sun nausa sun kasa yin wani aiki a ƙasa da zai sa fatan da samarin suke da shi ya tabbata khair ya ci gaba da cewa juyin mulkin da aka yi a watan nuwamba a ƙasar sudan kenan ya kashe wa samarin ƙasar gwiwa dangane da makoma su wanda suka samu kyakkyawan fata a lokacin kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2009 wannan kashe musu gwiwar da aka yi ya sa wani adadi mai yawa na samarin kasar suna son ficewa zuwa wasu wurare da za su samu kyakkyawan rayuwa to dalilai da dama ne dai aka bijiro da su akan dalilin da ya sa samarin nahiyar afirka ɗin suke son zuwa kasashen waje nesa da ita kanta nahiyar wasu daga cikinsu su ne waɗanda muka ambata hakanan kuma akwai rashin alkibla ta shugabannin nahiyar wajen saita rayuwar matasa da ɗora su akan turba ta ci gaba babu ayyukan raye ƙasa da za su samarwa da matasan aikin yi kuma dama harkar ilimi an riga an gama rushe ta a halin da ake ciki a wasu ƙasashe na afirka wanda najeriya tana cikinsu karatu yana ƙoƙarin gagarar ɗan talaka domin makarantun hukuma da a baya suka taka gagarumar rawa ko kuma a ce su kaɗai ne wajen ilmantar da zuri'ar farko ta shugabanni yanzu suna shirin zama tarihi idan ma ba sun riga sun zama ba don haka duk wanda yake son ɗansa ya karatu sai yana da kuɗin da zai sashi a makaranta mai zaman kanta ta kuɗi hakan ya taka rawa wajen raguwar waɗanda suke iya samun damar yin karatu a ƙarshe fama da abin da za su ci domin su rayu su da iyalansu da danginsu shine a gabansu. sai dai a lokacin da za su fito neman aiki ba za su same shi ba domin babu masana'antun da za su iya ɗaukar rundunar samarin da ake da ita a cikin ƙasashe kuma wasu da dama daga cikin samarin ba su da ilimin da za su iya yin aikin da ake da buƙatuwa da shi a wannan zamani na tafiyar da na'urori. a dalilin haka sai hankalinsu ya karkata zuwa wajen wato fita daga ƙasashensu domin yin wasu ayyuka na ƙarfi ko leburanci a ƙasashen waje da dama daga cikin samarin na nahiyar afirka suna mutuwa a cikin sahara ko a doron ruwa akan hanyar su ta zuwa turai da suke yi wa hangen wata aljannar duniya masu iya magana dai suna cewa abin da ya koro bera ya fada wuta to ya fi wutar zafi dalilan da suke sanya samarin fadawa cikin hatsarin mutuwa su ne tsaurin da rayuwa ta yi a cikin ƙasashensu kuma da dama daga cikin waɗanda aka hira da su tafafan watsa labaru daban-daban waɗanda kuma sun tsira daga mutuwa a lokacin da suke ƙoƙarin ficewa daga nahiya sun bayyana cewa a shirye suke su sake fuskantar wannan irin hatsarin saboda watakila su samu isa zuwa tudun mun tsira wasu ma suna fifita mutuwa a kan hanya maimakon su koma inda suka fito babban abin takaici shine yadda gwamnatocin nahiyar afirka idan ba kaɗan daga cikinsu ba suke nuna halin ko'in kula akan wannan batu mai hatsarin gaske inda samari da matasa na wannan nahiya suke yin hijira domin ficewa daga cikinta su tafi ƙasashen turai da za su yi amfani da su wajen gina masana'antunsu kaɗan ne daga cikin shugabannin ƙasashen afirka kamar yadda muka gani a baya wato kama a ƙasar ghana da rwanda waɗanda suke da siyasa da yin aiki tukuru da yake baiwa al'ummansu fata cewa rayuwa za ta kyautata a cikin gida a nan gaba ba sai sun fita yin hijira ba matuƙar kuwa ba a samu sauyi a kan wannan batu ba to samarin nahiyar za su ci gaba da fadawa cikin wahalhalu domin zuwa inda suke zaton cewa za su gina rayuwarsu sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba al'ummar sudan musamman samarinta da matasa da suke kan titunan ƙasar sudan ɗin suna a matsayin kyakkyawan abin koyi ne ga takwarorinsu na nahiyar akan abin da za su yi domin samar da sauyi a cikin ƙasashensu saboda rayuwa ta kyautata to masu sauraron za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ya kure kafin mu karkara yin ban kwana da ku muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. a assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ali game da na so ku bani dama ne tsokaci da wannan rana a ta demokuraɗiyya a faɗin nigeria to muna fata dai matasan mu za su yi amfani da damarsu da lokacinsu da kuma kuri'insu a wajen zaɓen shugaba wanda zai ba su damar sharɓar roman demokuraɗiyya a daidai wannan rana da ake ci gaba da bikin ranar dimokuraɗiyya ta ƙasa to ina muku fata alkhairi fatan kuma za a ɗau shawara ta naku gwani lawan ali gamadan angon na najat da adamu katsina wanda nake a nan cikin garin gamadan tewan unguwar ciro mu fatan za ku tashi lafiya A hassan barka ina gaida ka kai da yan uwanka da abokanan aikinka baki ɗaya Kai anjima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. To yau zan yi tsokaci ne dangane da abubuwan da suke faruwa tsakanin Jamhuriyar Musulunci da hukumar kula da makamin nukiliya ta duniya. to wannan hukuma dama ko mutum ya ki ko ya so kowa ya sani hukuma ce ta je kanayika karya ce ta farautar amerika da yahudawan isra'ila da miyagun ƙasashen turawa ko mutum ya ki ko ya so dolan dole wannan hukuma karya farauta ce ta wayannan mutane saboda haka matakin da jamhuriyar musulunci ta ɗauka na dakatar da yin ayyuka da wasu kamarori guda 27 na ita wannan hukuma hukuma da take sa ido dangane da shirin jamhuriyar musulunci na makamashin nukiliya wannan dakatarwar da jamhuriyar musulunci ta yi ya yi daidai don wannan shine abin da ya dace da irin wa'annan kasashe masu girman kai wanda suke ganin duk duniya kowa su ne kuma dole kai abin da suke so allah tabaraka wa ta'ala ya kara ɗaukaka jamhuriyar musulunci allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin azzalumai a duk inda suke a faɗin duniya mai magana ibrahim bashir allah biya hawa iju daga nan birnin ya yamai jamhuriyar Nijar wassalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOA Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa mai yawa tare da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio BOA Hausa da masu sauraron ku ga baki ɗaya inda suke a faɗin duniya ga baki ɗaya muna isar da safifiyar gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi da fatan Allah ya bamu dawwammamen zaman lafiya lafiya a duniya baki daya mai sauraron kusanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamfore nijar a jihar doso Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon BOH muryar musulunci. Da farko ina ilahirin ma'aikatan ku fatan alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya musamman mai gabatar da wannan shirin Malam Hassan Barka. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi bayani dangance da wannan bikin shekara 23 da ƙasa ta Najeriya ta yi na dawowa mulkin demokaradiyya. To amma hakikanin gaskiya mu 'yan ƙasa ba mu gani a ƙasa ba duba da irin yadda idan aka ce demokaradiyya kamata ya a ce ana bari kowa ya yi yancinsa to za ka cimma a ƙasa ta najeriya salamu alaikum rahmatullah ma'aikatan biyu radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba badaraka a jihar da magaram ina so a wannan karan ku bani dama zan yi tsokaci akan kokarin da gwamnati take yi na yi wa 'yan ƙasa bayani akan ƙayyade iyali ko zai kwana ɗaya zai kwana dubu yana yin bayani ba za mu gamsu ba kuma ba ma goyon baya a da yaushe kuma muna kira gare shi ya daina yin shishigi akan addini musulunci ya yi abin da yake kansa na sabgewa al'umma hakkinsu na yi musu hanya kawowa abinci tsaro da sauransu ne na yi ba da ilimi shine ke kansa ba yarka shishigi ba akan wani addini ko ce akan addini ma bai kamata ba shugaban kasa yarka shishigi Allah sa kiran ya tafi inda ya dace mai magana ya ba mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na biyu hajji murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne malatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ganin nan da magaram to hakika muna tur da allah wadai da sace wasu matafiya da aka yi a jihar sokoton najeriya wanda sun fito daga wurin bikin ɗaurin aure ne hakika wanda abin tur da allah ne kuma ya kamata gwamnatocin najeriya ku tashi ku tsaya ganin cewa siyasa ta kaɗe muku hankali tsaron ma ya ka kun kasa tsaro yadda ya kamata ya kamata a ce wannan siyasa mai zagaye kasance kun baza jami'an tsaro domin a yi abu cikin ƙoshin lahiya da fatan Allah ba mu zama lahiya ƙasashen mu da na ƙasashen makwabta baki ina gwada magana isu na maɗatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatte da magaram biyu ku tashi lahiya. assalamu alaikum sashen hausa gidan rurin bh magana ne na kwasan tarbar george batisco ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga sanatan mai wakiltar yau ta kudu wato sanata ibrahim ahmed bomai a bisa kokari da ya da jajircewarsa a matsayin shekara uku ya mana ayyuka tukuru aiki hanyoyi kwalbatoti magudanar ruwa da kuma tallafa al'umma a kudancin jihar yobe mutanen da suka ci benefited a gwamnatinsa shi ma kansu bai sai tantancewar su ba daga ƙarshe muna masa fatan alheri muna masa addu'a da fata na musamman Allah ya taimake shi Allah ba shi nasara kan karagar mulki daga mai sauraron kwasan talabijin Fatiskum daga kudancin jihar Yobe ku huta lafiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ya saba zuwa muku daga nan radio hausa voh to yau shirin namu zai mai da hankali ne kan ranar ban jini ta duniya wace ke gudana a kowace zagawar ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla ranar 14 ga watan Yuni ta kowace shekara ita ce ranar ba da gudunmawar jini ta duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar don wayar da kan al'umma kan buƙatar samar da jini da kuma nusar da gwamnatoci mahimmancin adana jinin likitoci dai na shawartar jama'a da su rika ba da jini domin samun lafiya bai ga ceton rayuwar al'umma mafi yawan jinin da ake adanawa yana ceto rayukan mutanen da ke fama da larurori na karancin jini kamar matan da suka zo da jini yayin haihuwa ko waɗanda suka samu munanan raunuka yayin wani hatsari da dai sauransu to da shirin namu ne zai mai da hankali akan shi shine mahimmancin mutum ya san rukunin jininsa domin kuma tattauna wannan batun yau ma dai daktar namu bukar gurema daga asibitin malam aminu kano daga tarayyar najeriya bai gaishiya ba ya ba mu wata damar muka sake tattaunawa da shi da farko kuma na fara da tambayarsa ya yi mana da ƙarin bayani kan rukunin jini mutane daban-daban suna da jini kashi daban-daban kamar za ka ce akwai wanda yake da a akwai wanda yake da rukuni b akwai wanda yake da rukuni a akwai wanda yake da rukuni o ga cikin rukunan nan kuma akwai abin da ake kira retus factor shine za a dinga sa mishi a retus factor ko positive ko negative to haka shi yake tafiya kamar misali an ce mutum yana da jini a positive to duk wanda yake da jini A positive zai iya karban jini A positive ya ba A positive wanda yake da jini B positive zai iya ba B positive amma ba zai iya ba A ba kuma amma wanda yake da AB shi kuma zai karbi jini a wajen kowa kuma ba zai ba kowa ba dan yana da anti A da anti B shi kuma mai O zai iya ba kowa jini shi kuma amma shi sai O kuma zai ba da shi to haka rukunan jinin suke sai kuma wannan wanda ake cewa resis ɗin a plus da positive da negative shi ma yakan bambanta dakta ko su wane ne suka fi bukatuwa da ƙarin jini eto eh ki ba za a ce ga wanda ya fi bukatar jini ba duka kowane rukuni zai iya zuwa da wani ne dalilin da ya sa mutum yake bukatar jini abin da yake nemi ce yake da wahala a cikin rukunan nan shine masu o yawanci a duniya masu o suna da karanci kowa haka Allah yake abin shi da yake su za su iya ba wa kowa a bisa ma wanda ya fi wahala o negative duk mutumin da aka ce jinin shi o negative ne gaskiya ana sa shi a wani rukuni ne da har kai kana da o negative kan lafiya to sai an ɗauki adres ɗin kama inda kake dan za ka yi ceton rai da yawa dan ba mutane da yawa ba ne suke da o negative kamar za ka ga in mata akwai abin da ake kira Rasus iso immunization mata za su aiki suna da ciki haka za ka ga ɗa sai a yi azumi yana da negative ne to in ita mace kuma tana da wani ko a ko b ko o negative to ana tunanin ɗan da yake cikin tashi positive ne yake zai haɗu da na uban to kaga za ta yi aihuwan farko kamar lafiya kalau to a wajen aihuwa ko wani jini ya ɗan zuba kaɗan to zai haɗu da jinin ɗan da kuma matar to sai ta samu antibody sai kaga sun yi reacting sun ci ya cire jikinta yana wani da kariya to aihuwanta na biyu in ba a yi sa ba sai a samu matsala a fiɗa da ba shi da lafiya ko kuma a samu ma dan bai kai har lokacin haihuwa ba to a irin wa'annan shine ake da resus ake ba da anti immunization ake ba su allura na san wa'annan to a nan ne ake samun matsala amma za a ce ga wannan rukuni shi ya fi neman jini ba ko wancan rukuni ya fi neman jini ba ya danganta ga wani irin rashin lafiya ne mutum ya yi are ne miya kara mushi jini da san da likitoci masu kulawa da mu, masu kulawa da mu, mai sama Allah ya taimake su ko waɗanne irin larurori ne shi kansa jinin mutum yake iya fuskanta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa wannan shi ma kuma za a iya kashe shi rukuni hanyar da cutar da zai sa jinin ya dinga farfashewa da hanyar cutar da kuma rashin abinci zai kawo karancin jini ko ko kuma hanyar da jinin amma kuma akwai yadda baya kai shi ko ina ko kuma a ce a an yi hatsari ko mutum ya yanke a wani waje ko jini ya zuba da yawa ko mata ta zo haihuwa ko yanayin ciki jini ya zuba da yawa to irin wannan rukunonin suna da yawa aka ɗauki kamar. zubar da jini haka kaga wannan shi kowa yana ganin sa mutum ya yi hatsari ne jini na zuba da yawa dole a mayar da jinin nan da yake zuba ko kuma mata ne da ciki ko wajen haihuwa jini na zuba da yawa dole a nemi jinin nan a nemi da amma kuma akwai kuma kaman yara haka kamar a ce ciwon malaria kaga shi wannan kwayan cutar malaria yakan iya farfasa jini sai kaga ya farfasa jinin babu jinin yayi karanci dole sai an nemi jini an kara mutum ko kuma wani irin cutan kamar na ciwon hanta ko cututtuka na infection da yawa ko za su iya kawo rashin jini din da har zai sa mutum a kara mishi a jini to akwai kuma cututtuka da yawa kamar leukemia haka shi kanshi cutan jini 'ya'yan jinin da kansa zai iya kawo mutum ya ga yana ta samun jini ko kuma a ce masu sickle cell irin masu cutan sikila din nan to ka gani su yawanci jinin su ya zo ne ba da ainihin jini mai kyau ba inda nasu yana zuwa da illa to wannan sai ya sa jinin yana fafashewa da wuri to kaga lokaci zuwa lokaci da jinin ya karanci dole a dinga ne suka shiga yanayin rashin jini kuma sai an kala musu. Dokta an ce akan iya sanya wa mutum jini amma kuma jikinsa ya ki karɓar wannan jinin wani ƙarin haske ne za a yi mana. Eh don haka yakan yi ko da za ga an ce maka an ɗauko A an baka wancan ma an ɗauko A an baka abin da yake faruwa shine akwai antibody kuma a cikinsu da ba za a iya sani ba shi sa ko an ce jinin ne a ne shi ma wannan a ne za a yi ɗaukan jini a bayar allah ya ɗauki jinin da jinin mai bayar wanda jinin da za a yi wanda zai karba ɗin sai an gwada a ga cewa a laboratory an gwada an ga cewa ai a cikinsu an hada ba abin da ya faru kan a ɗauka ba shi ne ake cewa cross matching za a ga an ce eh, a ne amma wannan ma a ne to amma sai kaga cewa kuma eh din in an yi cross din shi kuma ba zai yi ba kenan akwai wani abu a ƙasa da yake da ma suna da antibody suna da wani kariya ba za a ɗauka ba sai a nemo na wani kuma a bashi amma wannan kuma ba wai ana tunanin akwai kuma wata hanya wanda maybe in za a bada jini akwai cututtuka da ake gwaggwadawa wanda ko hepatitis ko HIV ko me za a gwada da zai yi ba za ka bada jini ba a wannan rukunan rukunan jinin su kansu za a iya cewa eh rukunin kuɗin ɗaya ne amma kuma za ka ba ba zai iya ba wa wanda rukunin ɗaya ba don saboda in an gwada a lab kafin a kai jini din sai a ga ba zai yiwu ba ko kuma wani ko da an gwada zai yiwu bisa misali sai kawai sai ka ji an fara bayarwa da an fara bayarwa sai mutumin ya fara wani nura alamu da jinin nan bai karɓe shi ba sai a yi maza maza kuma a tsayar da shi. ko akwai wasu hanyoyi da mutum zai bi ya yi tattalin jininsa ga dai likita da bayani. da farko kowa ma ya san wani irin jini wani rukuni yake da shi kafin da yaro ya shiga makaranta a san cewa ga irin rukunin jini shi a gwada rukunin shi kuma a gwada rukunin jini na ko yana tare da sikila ko yana tare da rukunin sikila to wannan yana da amfani don saboda baka san me zai faru ba ba a san kwana yanayi za a kawo mutum asibiti ba don an san yayin rukunin jini shi kaga yana kawo kariya kuma mutane su kula da cewa abubuwan da zai sa jinin mutum ya zama yana cikin daidai ba abin da zai sa jinin shi ragu yana da amfani kamar kariya da cututtuka da suka yawan nan da kuma cin abinci mai dan gina jiki da kuma yin exercise nan yana sa karugon shi ya karu kuma jinin ya zauna a daidai. Sun da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su To masu saurari a nan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a sake jin da wani shirin kafin nan a madadin Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Badan kuɗi suke ba ha, badan kuɗi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan buɗe yabo, kurin waka ɗai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. ya aljanna da kuma mutanen banza 'yan wuta a cikin shirinmu na yau za mu fara magana dangane da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ya je garin ta'ifa da ke kudancin birnin makka inda yake neman mafaka a wajen shugabannin garin amma sai suka nuna masa wauta da jahilci suka haɗa shi da yara suka kore shi da duwatsu har suka zubar da jininsa amma shi kuma yana masu addu'a yana cewa ya ubangiji ka gafarta mutane na don su jahilai ne daga nan ya shiga neman ƙabilun laraba wanda suke makka a shekara ta goma sha ɗaya bayan fara annabci a irin wannan halin ne sai ya haɗu da mutanen madina ko ya riba a lokacin wa'anda suka fito daga kabilar larabawa ta hazaraj a madina su shidda wa'anda suka zo aikin hajji sai ya gana da su a wani wuri da ya kira akaba a wajen birnin makka ko kuma kusa da mina a cikin dare da farko ya karanta musu ayin alkurani mai girma sannan ya kira su zuwa ga daga sai mutanen yasriba ko kuma 'yan kabilar hazraj suka fara tunani irin zantuttuka masu yawa da suka yi ta ji wajen yahudawa madina kan cewa wani annabi zai bayyana ya dawo madina sannan su haɗu da shi su yaƙe mu sannan suka yi ta tunanin cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam zai iya haɗa kan ƙabilunsu manya-manya guda biyu wato hazraj addinin musulunci ya fara yaduwa a cikin mutanen madina cikin kabilun aus da kuma hazraj sannan idan za ku iya tunawa a shirye-shiryenmu na baya mun yi maganar wani sarki daga cikin sarakunan tubba'u daga ƙasar yemen wanda ya sami iko da garin madina a lokacin da yahudawa su kaɗai ne suke garin a lokacin ya aika wa babban malamin yahudawa a garin kan cewa ya zo da ya zo sai ya faɗa masa cewa zai kore su daga madina bayan sun wata kabila ta zauna a cikin kasashen larabawa sai larabawa kansu sai malamin yahudawan ya ce masu, akwai annabin da zai fito a wannan yankin muna da masaniya a cikin littattafan sannan garin ya tsirba ne hijirarsa da jin haka sai sarki tubba'u na lokacin ya ce wa kabilun hazrat da aus su zauna don su taimaka wa manzon idan ya bayyana kuma har ya bar wasiya a gare su kan cewa su rika gadar da 'ya'yansu da jikokinsu har zuwa bayyanar manzon don haka wannan shi ne sanadiyar zaman larabawan yatsariba wato hazaraj da aus a madina sannan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki sahabinsa matashi wanda ake kira musab bin umair zuwa madina inda ya karanta musu alkur'ani mai girma sannan ya bi gida-gida yana magana da shugabannin kabilun na aus da kuma hazaraj kuma da dama daga cikin su ya da muka ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam labari mai daɗi na musulunta mutane da dama a Madina to ma sauraro saboda ƙuran lokaci anan za mu da sa'aya sai kuma ta fito idan na kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma sai shirin mana duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. ar-rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai masu muhimmanci a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da ziyara aiki na mako guda wanda shugaban kasar venezuela nicolas maduro da tawagarsa suke yi a nan kasar iran a ranar juma'a goma ga watan yulin da muke ciki ne dai shugaban kasar venezuela nicolas maduro tare da tawagar 'yan kasuwa da kuma jami'an gwamnatin ƙasarsa suka isa nan birnin tehran da farko da nufin kammala ta a cikin kwanaki biyu amma daga baya sai an tsawaita ziyarar zuwa mako guda a ranar asabar da ta gabata ce da gwamnatocin kasashen biyu suka rattaba hannu kan yarjeniyoyi ashirin a bangarori daban-daban don amfanin kasashen biyu tashar talabijin ta press tv a nan tehran da ta bayyana cewa kasar venezuela ita ce kasa mafi nesa da kasar iran da take cikin kasashen da suke kawance da ita don tana cikin nahiyar amurka ta kudu ne amma me yasa dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashe biyu ya yi ƙarfi kamar haka masana da dama sun bayyana cewa ƙasashen iran da venezuela sun yi kama a wurare da dama a cikin harkokin siyasan ƙasashen duniya musamman son 'yancin kai da kuma ƙin amincewa manya-manyan ƙasashen duniya su tsoma baki a cikin harkokin siyasar ƙasashensu musamman kuma gwamnatin ƙasar amurka kasashen iran da venezuela dai suna da arzikin karkashin kasa mai yawa wanda kuma suka hada da man fetur da iskar gas a yankin amurka ta kudu dai kasar venezuela ce ta gaba a yawan arzikin man fetur wanda ya sanya gwamnatin kasar amurka take sanya ido akan tattalin arzikin kasar. ko kuma suke son iko da gwamnatocin kasar don wawurar dukiyar kasar kamar yadda suke so gwamnatin amurka ta daɗe tana wannan ƙoƙarin amma bayan zuwan shugaba marigayi hugo chavez kan karagar shugabancin kasar venezuela a ranar 14 ga watan afrilun shekara ta 2002 ya sauya al'amura a kasar inda ya kyautata tattalin arzikin kasar ta yadda mutanen kasar suka fara jin cewa kasar suna da arzikin man fetur amma gwamnatin amurka ba ta bar shi ba don ta tsane shi kuma ta samar da masu adawa da gwamnatinsa masu karfi a cikin harkokin siyasar kasar ta venezuela mutanen kasar venezuela dai sun ci gaba da zabar hugo chavez a kan ragamar shugabancin kasar har zuwa rasuwansa a ranar 5 ga watan maris shekara ta 2013 masana da dama suna ganin ba abin mamaki ba ne amurka tana da hannu wajen kamuwar hugo chavez da cutar kansa wacce ta kashe shi a shekara ta 2013 sai dai mutanen kasar venezuela sun ci gaba da gwagwarmaya da gwamnatin kasar amurka da kuma jam'iyyar adawa mafi girma da ta samar a kasar amma a ranar 20 ga watan mayun shekara ta 2018 mutanen kasar suka sake zaɓen magajin chavez wato nicolas maduro akan kujerar shugabancin kasar karo na biyu na kuma wasu shekaru shida a nan ne shugaban kasar amurka na lokacin wato donald trump ya kafa kasar venezuela ƙahon zuƙa tare da ƙaƙabawa kasar ta venezuela ta takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar wannan bayan da ta yi ƙoƙarin juyin mulki ba iyaka ba tare da samun nasara ba banda haka gwamnatin amurka ta lokacin ta kai ga ta naɗa wa ƙasar sabon shugaban ƙasa wato joe guaido don ganin sai ta kifar da gwamnatin shugaba maduro sai dai duk da cewa tattalin arzikin ƙasar ta venezuela ta sha wahala amma bai kai ga faduwar gwamnatin maduro ba bayan wannan takunkuman ƙasar venezuela wacce take haƙar miliyoyin gangunan man fetur a kowace rana ta kasa haƙar hatta ganga miliyan ɗaya na man fetur a yini guda wannan ya tilastawa mutanen ƙasar da dama barin kasar da kuma zama 'yan gudun hijira a wasu kasashe makwabtan kasar da kuma zuwa amurka a irin wannan halin ne dai gwamnatin kasar iran ta shiga taimakawa kasar venezuela da makamashi wanda sanadiyar takunkuman na amurka ya kai ga an sami karancinsa sosai a cikin kasar a lokacin da ya jiragen ruwa na kasar iran kimani biyar ne suka kai makamashi kasar ta venezuela sannan ta taimaka wajen farfado da wasu injuna na tatan man fetur a kasar sai dai wannan bai wadatar ba kasashen biyu sun yi ta musayar kayaki a tsakaninsu saboda amurka ta hana su amfani da kudadensu da suke bankunan kasashen duniya da dama a halin yanzu dai al'amura sun fara sauki a ƙasar ta venezuela saboda yakin ukraine ya tilasta wa gwamnatin shugaban amurka na yanzu wato joe biden dagewa ƙasar venezuela takunkuman tattalin arziki da ta dora mata a bangaren haƙar man fetur kaɗai don ƙasashen turai su sami makamashi wanda zai maye gurbin wanda suke samu daga ƙasar rasha a cikin 'yan makonni da suka gabata ne dai gwamnatin shugaba biden ta ɗage wa kamfanonin haƙar man fetur na ƙasashen espaniya ene a takaice da kuma na ƙasar italiya komawa bakin ayyukansu na haƙar man fetur a ƙasar venezuela saboda cimma burinta na siyasa a kan ƙasar rasha sai dai a ɗaya ɓangaren kuma ƙasar iran ta daɗe a cikin takunkuman tattalin arzikin ƙasar amurka da kuma turai wanda yake komawa zuwa shekaru fiye da 40 da suka gabata wato tun bayan nasarar jin hali musulunci a ƙasar iran a shekarar 1979 amma bayan da shugaba donald trump ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka ya ƙara tsananta takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da farko shugaban ya fice daga yarjejeniyar jcpoa wacce iran ta kulla da kasashen yamma da amurka a shekara ta 2015 a kan shirinta na makamashin nukiliya sannan ya dora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar a cikin watan mayan shekara ta 2018 wannan ya hana kasar iran hulɗa da wato dukkan bankuna a duniya ta tsarin hulɗa da bankuna na swift wannan ya sa iran ta kasa taɓa kuɗaɗenta a bankunan duniya wa'anda yawansu ya kai dala amurka biliyan ɗari sai dai duk tare da matsalolin da takunkuman suka jawo wa mutanen ƙasar a cikin gida kasar ta yi aiki na kwanci tasirin takunkuman tattalin arzikin ta hanyar samar da duk abin da kasar take bukata daga cikin gida wannan ya taimaka wa kasar tsayawa kan kafafunta har sai da ya kai ga gwamnatin kasar amurka wacce da farko take ganin gwamnatin iran ba za ta jurewa wa'annan takunkuman ba sai na 'yan watanni sai gashi yanzu ana maganar shekaru kimanin hudu kenan ba ta faɗi ba kuma tana samun sauƙin illar da takunkuman amurka suka yi wa tattalin arzikin ƙasar kikiyar misali na dogaro da kai da kuma juriya wanda ƙasar iran ta nuna sun hada da samar da allurar rigakafin cutar corona nau'i daban-daban daga cikin gida ba tare da taimakon wata ƙasa daga ƙasashen waje ba sannan duk tare da ƙara yawan takunkuman tattalin arzikin da amurka da kawayenta suke yi a cikin lokacin na corona ƙasar ta samar da allurar rigakafin cutar a cikin ƙasa sai gashi a halin yanzu ƙasar iran ta wadatu da wannan alluran tana daga cikin kasashen da suke sayar da allurar kafin cutar covid-19 ko kuma corona nau'i daban-daban wa kasashen duniya a bangaren kiwon lafiya iran tana samar da kashi fiye da 95 cikin 100 na magungunan da take bukata don himmar mutanen kasar da kuma jagoranci mai kyau da suke da shi iran tana kera tauraron dan adam ta kuma jefa shi zuwa sararin samaniya har na tsawon kilomita 500 daga doron ƙasa tana tace sinadarin uranium a cikin gida don amfani da ɗimbin fasahar da ke cikin wannan sinadarin a ɓangaren noma kiwon lafiya da sauransu hukumar al'amuran sararin samaniya na ƙasar iran ta ce burinta shine a cikin 'yan shekaru masu zuwa tana son ta kai tauraron dan adam ƙirar komai da komai cikin gida har zuwa kilomita dubu talatin da shida a sararin samaniya don haka idan ka dubi irin wannan ci gaban ne za ka gane me yasa shugaba nicolas maduro wanda ya zo iran don ya yi ziyarar kwanaki biyu amma ya tsawaita ta zuwa mako guda wannan ba don komai ba don ya ga abubuwa da suka burge shi a ci gaban da kasar iran ta samu tun bayan nasarar juyin halin musulunci a kasar har zuwa yanzu ta yi wannan ci gaban ne duk tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni da aka dora mata kuma matsayin ci gabanta ya kai ga a ta da wasu manya-manyan kasashen duniya a wasu bangarorin har ila yau kasar iran a shirye take ta bawa kasar venezuela wannan fasahar da kuma ci gaba da ta samu a bangarorin rayuwa daban-daban masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau da fatan kun ji daɗin wannan shirin. to da wannan zamu kai gari sai Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya